kuma liɗi liɗi ne ake sa a soya a gyara a sheƙi a canci sannan a ta amurka mashin a zo a sa shi ga turmi a markaɗa shi a maci a sa ƙyalliyon ga dc a taci sai a mulmule shi a hidda man daban a hidda citan daban kuma ni haddawa shi ana yi amma shi ba da mari da kira shi da mai dinar ake dawa barshin marbi kuma a bar shi bushe a saida a bisa shi ko a daga yaji da shi shi mahimmancin man din ba maganin da bai yana maganin tansiyan imasi eh, hakan gari duka kuma yana gyara jiki yana maganin ciwon kawo kuma yana cutar da ke gari ka cikin ciki yana maganin kamar yanzu shi in aka ɗauki tiya guda ta riɗi hmm. kamar ana iya samun mai kamar litir nawa a ciki tiya guda ana samu amma dai ɗan kaɗan ne za a samu in muka na tiya bari muna samun litir uku in bai ba kuma a samu kwalba hudu man riɗin in kun yi shi na kuke sai da shi ba inda ana zuwa ya mai sai da shi ma ana si kuma nan garin yanzu ana sayan shi da dai sai ya mai maraɗi kuma sai wurin ma'aikata ma dai sun yi sayan shi kamar ana iya ai abinci da shi shi maridin kwarai ko ana abinci da shi kuma mutum na su ma yana zuba ga abinci a wanda ya mangujiya amma dan shi ya mangujiya da bitamin to shi wanga man na ridi wani kungiya ya zo koya muku shi ne kuka kuka gane cewa ana hidda mai daga ridi walla wata mace ta zo daga nan ta sa mata mu farmasin shi ni kuma yanzu har mun kai mu min iyar kanmu kuma kuna iya koya ma wani kwarai ko kuma mu yanzu muna iya koya ma wani kamar ana wani fuwar haka kuna kai kayan ku eh muna kaiwa ana kaiwa nan maradi ana zuwa ya mai kai har kasashen waje an kai su an gama talle ta mu wani irin unhwani kuka ce cikin wannan sana'a ta sarrafa hmm? a mun samu unhwani da dama ma gaskiya tunda wani bika cika shi a ciki ko har ma an ka samu har sutura ka a ciki